الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاء ديا ga رجب rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da a shida ya yi daidai da shida ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin fasulun fidab fi zikiri a hamil firagen islamiyya muna cikin bayani akan usulul hamsa na 'yan mazhabar mutazila yau muna cikin al'asalul rabi shine al'asalul khamis an gane an ce al'asalul khamis amma rabi ne kuskure aka yi go na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim al'aslur rabi asali na hudu al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar umurni da kyakkyawan aiki da kuma hani ga munkari هؤلاء المعتزلة التزموا هذا الأصل لانتشار الزندقة بين الناس wato wa'annan mutazilawa sun lizinci wannan asali din na Al'amur bil ma'ruf wan nahyu anil munkar saboda lokacin zindiƙanci ciyaya yaɗu tsakanin mutane lokacin an samu miyagun malamai suna ta yada miyagun akidu tsakanin mutane a lokacin sai Zilawa suka taso domin ƙoƙarin raddi ga ainihin zanadika sai suka gina wannan ƙa'ida na al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar saboda sun ga zindiƙai wanda ba su yarda da musulunci ba sun shigo cikin musulunci da sunan musulunci kuma suna faɗa da musuluncin shine sai suka taso su mutazilawa suka gina wannan asali din na'am bainan nasi intisharon ha'ila wato saboda yaduwan zindikanci tsakanin mutane yaduwa wanda yake mai ban tsoro wa asbaha amru al fi khatar kuma sai sai ainihin al'amarin aqida ya wayi gari cikin hadari lokacin al'amarin aqida ya wayi gari cikin hadari ana sanyawa mutane shakka game da ubangiji ana sanyawa mutane shakka game da manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'amura dai masu yawa na ƙoƙarin kawo shubha ga mutane wajen bin addini to sai wa'annan bayan Allah suka taso na'am hadha al asla al الأصل المنهرف ala aqidati al-muslimin su sun kirkiro wannan asali ne karkatacce saboda kariya ga aƙidan musulmi a irin cewa su wannan aqida sun kawo shi ne wannan asali saboda kariya ga aƙidan musulmai wa difa'i anha da kuma difa'i gareta. والنهي عن المنكر إنما هو عبارة عن محاربة الفساق والزندقة yawa ma'anan na hayo anil munkar abin da ake nufi da shi fasara ne na yakan fasikanci da kuma zindikanci an gane ai idan sun ga mutane suna yaɗa fasikanci to za su yaki wannan fasikancin haka za su yaki zindikanci wannan shine ma'anan annahayu anil munkar ولذلك استعان المعتزلة بالخلفاء للقضاء على الزندقة والفساق saboda haka su mutazilawa sun nemi taimako da shugabanni saboda su karar da zindikanci da fasikanci sai suka yi amfani da gwamnati in sun ga wani abu na fasikanci a irin nasu fahimta sai su ainihin ingiza ainihin gwamnati ta hukunta masu yin wannan abubuwa in sun ga wani abu na zindikanci a irin cewansu sai su tura gwamnati yana daga cikin abin da suka tura gwamnati domin su suna ganin abin kafirci ne kuma zindiƙanci ne shine cewa ƙur'ani siffan Allah ne ba halitta ba ne ƙur'ani siffan Allah ne ba halitta ba a wajen fahimtar mutazila su suna ganin duk mutumin da ya ce ƙur'ani siffan Allah ne to wannan ya yi ridda to saboda haka sai suka yi amfani da gwamnati suka ringi zuga gwamnati akan cewa lallai malaman ahalus sunna wayanda suke da irin wannan aƙida ya kamata a kamo su a jaraba su in an jaraba mutum in ma ya dawo ya gyara ya yadda cewa ƙur'ani halitta ne in ma a kai shi lahira to da irin wannan ne wato suka yi ta amfani suka yi ta amfani da shugabanni ana ta kama malaman sunna ana ɗaurewa eh na'am akwai inda suka yi amfani da ka'idan daidai ga ainihin zanadika na asali masu inkarin samuwan Allah da masu faɗa da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi amfani da shugabanni an kamo irin wayannan mutane kuma an kashe su kaga wannan zamu ce abin da suka yi sun yi daidai amma kuma kasancewan suna da miyagun akidu sai ya zamanto suka yi amfani da wannan ka'ida wajen faɗa da malaman sunna dangane da cewa ƙur'ani siffan Allah ne ba halitta ba ne abin da ya shafi akwai ceto gobe kiyama akwai azaban kabari ana ganin Allah gobe kiyama to duk irin wa'annan sai suka yi amfani da wannan dama suka yi ta yakan malaman sunna tare da amfani da gwamnati kamar yadda kowa ya sani an gane wannan ko na'am ah, a sun mastaqala bihim al sannan al'amari ya tsawaita a gare su hatta istakhdama al-mu'tazilatu al-khulafa fi nashri mazhabihim al har ya zama su mu'tazilawa sun yi amfani da ainihin shugabanni a wajen yaɗa mazhaban su wanda yake mai datti sai shugabanni suka zama kawai duk wanda ba sa so sai su ingiza mai gwamnati ta kama shi ta hukunta shi wal qadaya ala sunnati wa ahliha da kuma karar da sunna da mutanen sunna su suna ganin to ba za su iya yin magana da ahalus sunna gaba da gaba ba malaman sunna suna da zurfin ilimi a sannan ko malaman sunna suna da bincike sosai in dai abin da ya shafi tattaunawa ne sun san ba sa iyawa da malaman sunna ta ce kawai abin za su yi bari su yi amfani da gwamnati a kamo malami a tilasta mai dole sai ya bi wannan aƙida in bai bi ba a kashe shi to wannan shine abin da suka yi amfani da shi amma kuma Allah da ikonsa Allah yana tare da mai gaskiya duk abin da suka yi an gane sun daɗe suna ta kashe malamai amma wannan bai sanya sun samu nasara wajen dakatar da sunna ba ƙarshen al'amari ma sun ga kwana ciki kamar yadda kowa ya sani ko sarakuna wajen guda uku wannan sarki wannan sarki su zuga shi in ya gama mulkin shi ya mutu wani sarki ya ci gaba shi ma ya gama mulkin shi ya mutu wani sarki ya ci gaba haka aka yi ta kama malamai shekara da shekaru har daga baya sai Allah ya kawo wani sarki shi kuma daga ƙarshe an gane ko shi kuma daga baya ashe shi yana son halin sunna shi ba irin aqidan su bane da ya zo shi ne gaba ɗaya koro 'yannan malamai ya ɗauko Imam Ahmad ya nada shi a matsayin shugaba duk fata wanda ya bayar kan addini shi zai ringa aiki da shi daga nan duk malaman ta mutazila aka watsa su Imam Ahmad ya yi maganin su ɗaya bayan ɗaya kowanne daga cikinsu ma'aikacin gwamnati ne imamu ahmad in yi ji labari cewa kana da aƙidan mutazila ko jami'a a koreka in mutum ya yi apply yana neman wani mukami ko alƙalanci ne za a tura shi wajen imamu ahmad ya mai interview imamu ahmad na ganin cewa ɗan jami'a ne ko ba zile a kore shi to da haka imamu ahmad ya ƙarar da mutazilawa ya tabbatar da ahalus sunna har zuwa lokacin da muke magana mutazilawa ba su irin motsa wannan sun ƙara ƙarfi irin ƙarfin da suka yi a da ba al ومن annahum yaquluna bi wujub al-khuruj 'ala al-hakim. Yawa daga cikin haƙiƙanin wannan asali din na al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar su mutazilawa suna amfani da shi a ga ainihin wajabcin yin tawaye ga shugabanni in ka ce musu menene hujjanku na yin zanga-zanga da yin tawaye ga shugabanni ce sun samo shi ne daga wannan asali din kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah eh ce daga wannan aya suka samo shi da kuma ayan da Allah ya shawo wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun Lallai a samu daga cikin wasu al'umma suna kiran mutane zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf kuma suna umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar suna hani ga munkari da Allah ya ce wa ulaika humul muflihun wayannan sune masu babban rabo to suka ce to anan suka samu shi saka wannan ka'ida na al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ka'ida ce mujmala idan ka ga mutum ya zo ya ce maka mu muna umarni da kyakkyawan aiki muna hani ga munkari kaga abin da ya faɗa kalma ce mai kyau kama mai take nufi an gane sai ka tambaye shi mai take nufi saboda ahalus suna yadda suke amfani da wannan ka'ida ba haka ainihin khawarij ke amfani da shi ba ba haka murji ake amfani da shi ba ba haka sauran ƙungiya suke amfani da shi ba dole sai ka san me suke da amma su in suka ce al'amru bil ma'ruf wannan hayi anil munkar to su suna nufin daukan makami a ce za a kifar da shugaba ko kuma yin tawaye ko zanga zanga ga shugaba da sauransu to kaga wannan dole ne sai ka san me ake nufi da shi kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce yawwa na'am al khamis asali na biyar al-wa'd wal wato alkawari da kuma tacewa. Wakon sumbiyar motar zila tuwaidon wa'adiyya. Sannan ‘yan motar zilawa an sa musu suna ‘yan wa'adiyya. Wani fassiru shaharastani mazhabal mu'tazila fil wa'adi wal wahyi. Imam shaharastani ya fassara mazhabar mu'tazilawa game da menene ma'anan wa'ad da wa'i. Bi annahum yarawna anna mumin idha kharaja min ad-dunya. Cewa su suna ganin cewa lalle mumini in ya fita daga duniya ala ta'atin wa tauba akan da'a da tuba istahaqqa thawaba wal iwad ya cancanci lada da kuma musanya in dai har mutum ya fita daga duniya yana kun Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ya tuba daga zunubansa dole ne a bashi lada dole ne a bashi sakamako wa aka wajabta mu wannan in dai mumini ya fita daga duniya yana kan biyayya ga Allah dole ne a bashi lada dole ne a shigar da shi aljanna babu wanda ya isa ya hana shi aljanna wannan ita ce ka'ida na alwa'ad wal wa'id a wajen mutazilawa in dai yayi aiki mai kyau dole ya shiga aljanna sannan kuma wa'id in dai ya saba ma Allah dole ya shiga wuta babu wanda ya sai hana shiga wuta an gane inda ya saba ma Allah dole ne Allah ya sa shi a wuta in ko Allah ya gafarta mai ba tare da ya tuwo ba Allah ya saba alƙawari tunda ko ya saba alƙawari wannan kuma ya zama zalunci wannan shine aqidar Shi shine ma'anar wa'i ya cewa inda mutum ya saba ma Allah yi zina ya mutu dole ne Allah ya mishi azaba in yayi caca ya mutu dole ne Allah ya mishi azaba an gane wannan ko in yayi luwadi ya mutu dole ne ya shiga wuta ka'idan su kenan magana cewa Allah zai gafarta mai in ya so kamar yadda yake a gidan ahlus sunna mai aikata manyan zunubai yana cikin mai mashi'a ta Allah subhanahu wata'ala in Allah ya ga dama ya gafarta mai in Allah ya ga dama ya mishi azaba gwargwadon zunubin shi imanin shi ya fitar da shi ko wannan ne wannan ita ce aƙida sahihiya aƙida ta ahlus sunna amma aƙida ta mu'tazila sun ce idan mutum ya yi saba ma Allah to suna kiran wannan matsala matsala ta wa'i ta cewa to ya zamanto dole Allah ya mishi azaba in Allah ya gafarta mai ya saba alƙawari kuma sannan wannan zalunci ne in ji su an gano wannan to shine abin da ake magana to su kuma a wajen ahlus sunna babu wani abu wanda yake wajibi a wajen Allah babu abin da yake wajibi Allah ta Allah subhanahu wata'ala kana iya yin laifi Allah ya ce duk wanda ya yi laifi kaza zan shigar da shi wuta in Allah ya gana ma sai ce na yafe maka an fahimci wannan wato wannan ana kiran shi falala wato ka karin sai ka ce wallahi sai ka hukunta mutum sai daga baya sai ka tausaya min sai ka ce ka yafe mishi anan ka saba alƙawari ne ko ka masa falala ka masa falala wurin da ake saba alƙawari shi ne ka ce za ka yi wa mutum alkhairi sai ka ki to anan ka saba alƙawari amma ka ce za ka yi wa mutum azaba sai daga baya sai ka yafe mai wannan azaba ka ce ka yafe mai da ka yi iya yi mai azaba amma yanzu ka yafe to wannan ba a cewa ka saba alƙawari ana saba alƙawari ne wajen alkhairi dama shi wajen sharri mafi alkhairi dama a bashi sai na kashe ka sai na ce na fasa kisan na basan gani to wannan shi ne na'am wata fasulu inda al zila ma'anan akhar wa ra'a thawab su go falala a wajen mu'tazilawa wani ma'ana ne daban wanda yake bayan lada ba su yadda Allah yana yin wani falala ga mutum ba وإذا خرج من الدنيا من غير توبة عن كبيرة ارتكبها idan mutum ya fita daga duniya ba tare da tuba ba daga manyan zunuban da ya aikata mutum ya fita daga duniya yana zina ko yana caca ko yana shan giya ko yana saba alkawari wato manya-manyan zunuban da ya aikata insta haƙar kulur finnar ya cancanci shiga wuta tunda ya mutu bai tuba ba ya cancanci shiga wuta walakin yakunu iqabuhu akhaf min iqabil kuffar sai da cewa azaban shi yana kasancewa ya fi sauƙi fiye da azaban kafirai su a wajensu ba suna iya gane ɗan wuta tun a duniya da zaran mutum yana zina ya mutu to kai tsaye za su cika wanda ɗan wuta ne kawai saboda dole ne wato tun da dai ya riga ya yi zunubi dole Allah ya cika alƙawari wajen yi mishi azaba ba magana wai Allah ya gafarta mai ko yana cikin mashi'a an gane yayi ya mutu yana zina ko ya mutu yana kidnapping aka harbe shi kawai dan wuta ne ba magana kila ya tuba ko kaza kaza ko kuma yana cikin mashi'a ta Allah sai yadda Allah ya yi da shi a kai tsaye dan wuta ne kawai kaga ana iya samun mutane wani yana da irin wannan aqida bai masani ba na ba ta gani akwai wani bawan Allah da da yana yin wa'azi sai wani ya tambaye shi wato malam ya hukunci mutumin da yake saba ma iyayen sai ce wallahi talaka kafiri ne malam bai sa ce kafiri sai ce malam zan maka bayani zan maka bayani to bayan an gaba wa'azi sai ce abin da ya sa ya faɗi wannan in an ce musu kawai laifi ne ɗan kaɗan za su ci gaba da yi eh, shi ya faɗi haka ne saboda yana ganin in bai ce kafiri ba ne ba za su ga muhimmancin wannan abun ba sai eh, to kuma ka tura su zuwa ga wata aqida kai baka sani ba ka za su zuwa ga aqidan khawarij su ne masu kafirta mai saban Allah ya kamata kowane zanubi a tsayar da shi matsayin da Allah ya tsayar da shi kar ka dauki zanubin da yake bai kai kafirci ba ka ce kafirci ka kuskure an gane wannan ko to akwai mutanen da suke irin wannan wa'azi sai su ɗauki magana ɗan ƙarami su bashi wani matsayi wasu na ganin wai da haka ne za a shirya da mutane to duk mutumin da gaskiya bata shirya da shi ba to kada Allah ya sa ma ya shirya wannan shine maganar Umar dan Abdulaziz ce wani bawan Allah ya ce lokacin ana yawan sace-sace a garin wato 'Yan iska sun yawaita a garin zamanin Umar dan Abdulaziz to akwai wani gwamna daga cikin gwamnonin Umar sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga Umar ɗan Abdulaziz cewa sace-sace da fashi da waye da zinace-zinace sun yawa cikin wannan garin kuma mu rasa yadda za mu yi mu ringa kama masu laifi masu laifin ba su da alama da za mu ke kama su sai dai ana ɗan gane ɗan wani ɗan alama-alama wato ba a kawo mutum da ya ƙiri-ƙiri sai dai kana iya ganin wasu alamu cewa wani kamar ba nan tsantsi ba ne to shin da zarar muna ɗan zargin mutum kawai za mu iya kama shi mu je mu ɗaure shi ko kuma ya za mu yi shi gwamna ya rubuta wasiƙa zuwa ga amirul muminin to shine sai amirul muminin ke cewa khuzhum bil bayyina wa ma jara bihi al haqq fa in lam yuslihukumullah ko fa in lam yuslihukumul haqq fala azlahumullah yace ka kama su da shaidu da evidence ha ah, da kuma abin da sunna ta gudana da shi idan har gaskiya ba ta gyara su ba kada Allah ya sa su gyaru in dai har gaskiya ba ta gyara su ba kada Allah ya sa su gyaru kuma da aka bi wannan ka'ida cikin ikon Allah sai Allah ya sa su suka gyaru din an gane wannan ko na'am ويشرح المسعودي هذا الأصل الكبير عند المعتزلة فيقول wato al-mas'udi yana sharhin wannan asali mai girma a wajen mutazilawa yana cewa wa ammal qawlu bil wa'id amma wannan yacewa cewa cewa duk mutumin da ya yi sabo dan wuta ne kai tsaye kuma babu dama Allah ya yafe mishi wa anna Allah la yaghfiru li murtakibil kaba'ir shine wai lalle Allah ta'ala baya gafartawa mai aikata manyan zunubai illa bit tauba sai ya tuba in mutum ya mutu yana manyan zunubai Allah ba zai gafarta mishi ba sai ya tuba wa annahu sadiqu fi wa'dihi wa wa'idihi kuma Allah mai gaskiya ne cikin alƙawarinsa da kyacewansa la mubaddila li kalimati ba mai canza maganar Allah Allah ta'ala in yarga ya nuna ga hukuncin zina to kai tsaye in mutum ya mutu dole sai an mai wannan hukunci in yace ga hukuncin kisa wa mai yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon shi jahannama khalidan fiha yana mai dadewa cikin wutan jahannama to dole ne sai an cika wannan alƙawarin in dai yayi kisan kai dole ya shiga cikin jahannama an gane in Allah ya yi cewa Allah baya iya cewa ya yafi in har Allah ya ce ya yafe to ya saba alƙawari in ji su ku gane wannan ko sannan kuma saba alƙawari zalunci ne a wajen mutazilawa amma sabanin su ahlus sunna ahlus sunna sun bambanta alƙawari na alkhairi Allah ya yi alƙawarin duk wanda ya aiki mai kyau zai shigar da shi aljanna Allah ya wajabta kansa wajabtawa na istiqa wajabtawa na falala cewa wato zai shigar da mutum aljanna amma idan mutum ya aikata kaba'ira an gani mutum ya cancanci ya shiga wuta amma Allah ta'ala in ya so yana iya gafarta mishi wannan kaba'ira wanda ba kafirci bane shi an gane kaba'ira in ba kafirci bane in bawa ya aikata yana cikin mashi'a ne na Allah kuma in Allah ya gafarta mai ba a sanya wannan gafara a matsayin wai ya saba alkawari ba a sanya shi a matsayin zalunci dama Allah ne ya ce zai hukunta ka kuma shi ya yafe ma an gane wannan ko saboda haka wannan ya saba mu ka'ida muna akida ta su na'am qala abu firdaus abu firdaus ya ce hadhihi al-usul al-khamsa hiya al-umda inda jami'i firaq al-mu'tazila wa'annan wannan usul al-khamsa din shine ginshiki a wajen dukkan ainihin kungiyoyi na mu'tazilawa wa kullu man lazamaha fa huwa mu'taziliyun duk wanda ya lazimci wannan akida ko wa'annan usul din guda biyar to ya zama to ba mutazili wa in kana yamilu ila rabdi wa sufiyya ko da ya kasance yana karkata zuwa ga shi'anci ko zuwa ga ainihin sufanci in dai ya yarda da wayannan usulul khamsa din to lalle ya zama to daga cikin zilawa. قال الإمام الشهرستاني رحمه الله الإمام الشهرستاني الله يمسر هما يجي وأما كلام جميع المعتزلة البغداديين في النبوة والإمامة أما ما كان تلك المعتزلة دكما إن بغداد game da ainihin annabta da kuma imamanci fa yukhalifu kalam al-basriyin yana saba wa maganar yan basra fa inna min shuyukhihim man yamilu ila rawafidi daga cikin shehun na mutazilawa akwai masu karkata zuwa ga aqidar shi'anci wa minhum man yamilu ila al-khawarij daga cikin su akwai masu karkata zuwa ga aqidar khawarij qult sai na ce wa hadha in dalla ala shay'in fa inna ma yadullu ala anna al-insan qad yajtami'u fihi al-i'tizal wal wannan in yayi nuni kan wani abu kawai yana nuna mana ne cewa lalle mutum qad yajtami'u fihi al-i'tizal wal-rafd wato mutazilanci da shi an ci yakan haɗu ga mutum shi kaɗai ya zama to ba mu ta zile kuma ya zama ɗan shi'a kamar yanzu ka je ƙasar iran manya-manyan ayatullahi na iran suna da aƙida na shi'anci da kuma aƙida na mutazila kaga suna inkarin ganin allah subhanahu wata'ala suna inkarin abin da ya shafi shafa'a sannan suna ga wannan magana din na alwa'ad wal wa'id su ma sun tafi akan fahimta na mutazilawa ga wajen al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sun tafi kan fahimta na mutazilawa to shi'a mafi yawan shi'a tun daga shi'a na Iran da shi'a na Iraki da shi'a na Yaman Dukkan nau'o'in shi'a nan gaba daya suna da aqidan shi'a kuma suna da aqidan khawarijin shi'a mutazilanci ya al-i'tizalu wal khuruj 'ala al-hakim kuma aka samu mutum tare da shi akwai mutazilanci sannan akwai tawaye ga shugabanni kaga gashi ba zile, sannan kuma yana da aƙida na kawari wajen zanga-zanga da kuma ɗaukan makami a ce za a yi tawaye ga ainihin hukam wani bawan Allah yake ce mun a tambaya na yake cewa a su din nan wato suna yin an ba su empower wannan empower da aka ba su din nan za a riga biyan su albashi dubu talatin talatin a wata to da wai an yi alƙawarin insha Allah wato za a kyale su har sai gwamnati ta kare za a ci gaba da biyan su to amma sai suka fahimci kamar ana so kuma wato a cire su to shi ne suka ce bari su je Abuja su yi zanga-zanga na lumana ba zanga-zanga na eh na tashin hankali akwai zanga-zanga guda biyu akwai na lumana akwai na tashin hankali to akwai malaman da ke ganin zanga-zangan da bai halatta ba shine zanga-zanga na tashin hankali irin zanga-zanga da za a dinga kone-kone ana fasa ainihin shaguna ana kai hari ga wasu mutane shine bai halatta ba amma zanga-zanga na lumana wanda kawai za a daga kwali ne kawai a ce ba ma so ba ma so to irin wannan suna ganin ba matsala to shine nake ce mai a wajen malaman salafiya da zanga-zangan nan na lumana da wancan duk gaba ɗaya bai halatta ba yace bai halatta ba nace bai halatta bai yasa bai halatta ba wannan fa shine hanyar kadai da zamu iya bi mu kwato haƙƙin mu nace abin da yake faruwa shine wuta kaga wutar da yake fara ci yace wuta yana fara ci ne daga hayaki duk wutar da kaga yana ci din nan yana fara ci ne daga hayaki a hankali sai ga wuta daga hayaki sai ga ya cinye unguwanni ma ba ma gida ba ko ya cinye kasuwa kasuwa gaba daya ko zaga wutan da yake cinye kasuwa wannan karamin wuta da kila wani globe ne kawai dan yi hayaki shikenan saboda haka daga zanga-zangar limanin nan sai shedan ya ya fakka mashi sai koma babban zanga-zanga a hankali a hankali ana cewa lumana sai ga wani ya yi ihu wani ya kai wani farmaki don mutanen da suke taruwa wajen zanga-zanga kowa da irin shi kuma kai din nan baka san zuciyar kowa ba to shi yasa mafi yawan zanga-zanga da ake cewa na lumanan nan yakan ne ya koma zanga-zanga na tashin hankali har ma ya kasance ya zama sababin rikicewar ƙasa ga baki ɗaya to shi yasa amma mahanga sunna babu wata zanga-zanga mai kyau an gane wannan ko to saboda haka wato idan irin wannan mutum ya tambaye ka wai zanga-zangar lumana ka ce ba wannan maganar lumana da a ce kamar ka san gaibi ne ka san cewa duk wanda suka taru a wajen gaba ɗaya zuciyarsu ɗaya ne in ana zanga-zanga ba zuciyar mutane ɗaya ba ne kowa yana da nashi ajanda wani ɗan ɗan sara suka ne wani ɗan fashi ne wani ɗan kidnafa ne wani wani ɗan adawa ne dama yana so irin wannan dama ta zo domin ya yi barna kowa da irin fashi a wajen zanga-zanga ashe kenan in ka halarta to ka halarta barna mai girma an gane wannan ko so baya halarta irin wannan zanga-zangar da ake cewa zanga-zangar lumana malaman sunna da aka sani irin su ibn bas ibn Usaymin su nasiruddin da wai dukkan su gaba daya sun sun yi tur da wannan nau'i na zanga zanga wai a kira shi na lumana babu shi a musulunci gaba daya na'am tanabba fa innahu muhimmun jidda ka fadaka lalle wannan muhimmi ne sosai da sosai وقال الإمام الملقي رحمه الله الإمام الملقي الله يمسر ya يا شيء إيلم أنها buniyat alal usulil khamsa ka sani lalle aqida mutazilanci an gina shi ne kan usulul khamsa allati zakartuha lak wanda na ambata maka wal mu'tazilatu kulluha mutamassikuna bil qawli bidhalik su ɗan mutazilawa dukan su gaba daya suna riko da wannan ra'ayi din wa yujadiluna alai kuma suna jayayya kan wannan ra'ayi wayannan usulul khamsa da shi suke jayayya wajen kariya ga aqidunsu ووضعوا في ذلك الكتب الكثيرة على من خالفه كما سن ولفا للتتفاي ما سيوا ga duk ya saba ma wannan ka'ida din in dai baka yarda da wannan usulul kansa ba to suna wallafa littattafai don marabi wa yatabarra'una mimman khalafahum fiha kuma suna yin tir ga duk wanda ya saba musu kan wannan usulul khamsa din walau kanu aba'ahum aw ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum ko da sun kasance ubannin su ne ko da iyayen su ne suka saba ma wannan akida to suna fito na fito da su ko ƴaƴan su ko ƴan uwan su ko dangin su kaga shi ba sa daukan wannan usul din da wasa suna daukan wannan usulul khamsa da matsar muhimmanci na'am fa'idatun hammatun fi asma'il mu'tazila wato fa'ida muhimmiya dangane da sunayen mu'tazilawa lil mu'tazilati asma'un muta'addidatun wa min hadhihi asma' ma yali mu'tazilawa suna da sunaye masu yawa daga cikin wayannan sunaye akwai abin da ke biyowa baya al awwal al mu'tazila na farko daga sunansu ana kiransu mu'tazila سموا بذلك كما اشتهر inda علماء الفرق an kira su da suna mutazila kamar yadda ya shahara a wajen malaman firak لأنهم اعتزلوا musulmin, المسلمين وهو قول الإسرائيلي wai domin sun nisanci addinin musulmai wannan shine mazhaba na isaq Abu isaq al-Isra'ili yace an kira su da suna mutazilanci saboda sun nisanci addinin musulmi da irin akidunsu, aƙidansu ya yi hannun riga da aƙidan sauran musulmi وقد قال أن واصل بن عطاء رأس المعتزلة حقيقة يا فدا دغ ga musulmi. sai shi wasil bin yatsa sai ya saba a cikin wannan ya saba wa maganar dukkan musulmai wa tazara bihi dinal muslimin kuma sai ya nisanci addinin musulmi da wannan aqida tashi wakila summu bi hadha al an ce an kira su da wannan suna bi itizalihim qaulal muslimin saboda sun nisanci maganganun musulmai wa qaulul isra'ili aidan shine maganar isra'ili shi ma wa qala al-baghdadi li hadha ar-ra'i aidan shi ma al-baghdadi ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi fi qaulihi a cikin maganarsa faƙila lahuma wa atba'uhuma mu'tazila wato an ce musu wato shi wasil bin yaba da kuma wannan amru bin ubayd an ce musu da su da mabiyansu an kira su da suna mu'tazila li'tizalihim al umma fi da'awaha saboda sun nisanci maganar al'umma a wajen da'awansu cewa annal fasik min ummatil islam su sauran musulmi sun yarda cewa fasiki yana daga cikin al'ummar musulunci yanzu musulmi dan yana shan giya an fitar da shi daga musulunci musulmi yana shan giya ko musulmi yana ƙarya ko musulmi yana zina ko musulmi yana luwaɗi to su wa'annan mutane sun fitar da shi daga cikin al'ummar musulmi in musulmi yana saban Allah to ya zama kafiri jinin shi ya halatta kamar yadda jinin kafiri ya halatta tun ka duba maganar su maganar suna nuni akan haka an gano wani ko la mu'minun wala kafir sun ce mai aikata manyan zulubai shi ba mumini bane shi ba kafiri bane amma kuma idan ya mutu zai dawo ci wutar jahannama وقيل سموا بذلك al معتزل An ce kai an kira su da haka ne? saboda su sun nisanci majalisin alhassan basri kamar yadda muka yi bayani ko da can wasu bin yatsa babban ɗalibi ne na alhassan albasari amma tun da suka samu saɓani da alhassan albasari dangane da masu aikata manyan zunubai menene hukuncinsu tun da aka samu saɓani sai wasil bin yaɗa shi ma ya ja daga ya ware majalisinsa saɓanin majalisin malaminsa eh. wa isfirayini shi ma wannan shine maganar isra'ili kuma wa والرازي islam الإسلام aksar ulama. da kuma imamun razi da kuma shekul islam ibn taimiyya da mafi yawan malamai wakila sun mu mutazila ne itizalihim majalisa an ce kai an kira su da suna mutazilawa saboda sun nisanci majalisin alhassan albasari wa qawlul razi aida shine ra'ayin razi kuma kama fi i'tiqadati firaqil muslimin wal mushrikin kamar yadda yake cikin littafin sa mai suna i'tiqadatu firaqil muslimin wal mushrikin shafi na 39 wa qawlu shaykhul islam aidha kama marra dhikru shine ra'ayin shaykhul islam kuma kamar yadda ambatan shi ya gabata duwa duwa majmu'ul fatawa mujalladi na uku shafi na 183 قال شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الله يمسر هما ياتي واعتزلوا حلق الحسن البصري وأصحابه رحمه الله تعالى سندي سنشأيني حلقة نا الحسن البصري دكما متعننسى الله يمسر هما وسموا معتزلا sai aka samu suna mu'tazilawa saboda nisantar majalisin malamin su wakila وقيل أيضا kuma, wa يا شيخ ما واعتزلوا al أصحاب Wato البصري وتموتزلا سواس بن هذا sun nisanci halka, wato majalisin ɗaliban al albasari misalu katada misalin sun nisanci majalisin irin su katada wa abu wa ayyuba sikhtiyani da irin su ayyuba sikhtiyani wa misalihima da ire-iren su fa sun mu mu'tazila min zalika alwaqt to tun daga wannan lokaci sai aka samu su suna yan mutazilawa sun zama to yan tawaye ga malam na'am da hasan eh wato an samu su wannan suna wai bayan Hassan al-basri wannan kuma wani ra'ayi ne daban cewa bayan rasuwan Hassan al aka samu su wannan suna na mutazilawa saboda sun nisanci majalisin manya-manyan ɗaliban alhassan albasari din irin su katada irin su ayyub a da ire-irensu wakila inna qatada kana yaqul an ce lalle qatada ya kasance yana cewa ulaika almu'tazila wa'annan su ne mu'tazilawa sai yana nuna su saboda sun yi tawaye ga fahimta na alhassan albasari wanda shine babban malamin su وحكى الإمام السكسكي هذه المذاهب الثلاثة المتقدمة الإمام السكسكي wato ya karɓo hikaya na wa'annan mazhabobi guda uku da suka gabata ya karɓo su faƙwala wa fi tasmiyatin mu'tazila aqwal yace a cikin kiransu da suna mu'tazila akwai maganganu da yawa al-awwal qila summu mu'tazila li'tizalihim anil haqq ace kai an kira su da suna mu'tazilawa ne saboda sun nisanci gaskiya kenan da wannan duk mutumin da ya nisanci gaskiya ya zama mu'tazili to saboda sun nisanci gaskiya aka samu su suna mu'tazila ne فوكيل لاعتزالهم عن أقوال المسلمين aka ce kai dalilin samun suna mutazila saboda sun nisanci maganganun musulmai sun kawo maganganunsu daban daga maganganun magabata musulmai ta wakila sun sumu mu'tazilatu li'tizalihim an majlis al-hasan al-basri an ce kai an kira su da suna mutazila ne saboda nisantar su ga Majalisar Alhassan Basari. وهناك قول من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقوي وانا قولي daga shekul islam ابن Allah ya masa rahama نص كان نص ga nasu magana فامتازوا amma بين المنزلتين famtazu سو manzila وا سيسكا amma su mu'tazilawa sai yi fice da wannan aqida ta al manzila bayna al ba a samu wasu mutane da wannan aƙida ko wannan fikira din sai mu'tazilawa kawai cewa mai aikata manyan zunubai la bi mu'minin wa la bi kafirin bal huwa fil manzila bainal manzilataini wa idza mata fa huwa yakhludu fin nar su kadai suke da wannan a cikin aqidu gaba ɗaya na duniya ah, lima ahdathahu amr ibn abi ubay saboda abinda amr ibn ubay ya kirkiro wa kana huwa wa ashabuhu yajlisuna mu'tazilina lil jama'a ya kasance da shi da ɗalibansa suna zama suna warewa ga jama'a suna wariya ba sa shiga cikin mutane sai kulu qatada wa ghayruhu ulaika almu'tazila sai qatada da sa suna cewa wa'annan sune almu'tazila sun ware daga jama'a ba sa shiga cikin mu wa kana zalika ba'da mawt hasan wannan ya kasance bayan mutuwan alhasan albasri qala abu firdaus rahimahullah kuma wannan mutumin da kira amr bin ubayd mutumin kirki ne ga dabi'a kusan har ma ana ganin ya fi sauran malaman sunna ma tsoron Allah manya-manyan sarakuna suna jin tsoron shi fiye da manya-manyan malamai na salaf ga shi kuma ƙato ta ɗan bidiya amur bin ubai an gani yana nuna alamun tsoron Allah da tsantseni da gudun duniya su kuma talakawa dama su zahiran da zarar sun ga mutum mai tsantseni mai gudun duniya ya sanya riga ɗaya ya kwana uku a jikin shi misali an gane kuma in yana cin abinci su ga duk abincin shi kawai kullum yana cin abinci zai ci tuwon shi da miyan kuka ba nama in an sa mai nama ya fashe da kuka ya ce ‘yan uwana da yawa suna nan suna mutuwa da yunwa ne yanzu yana cin nama ya ta kuka ya ta kuka da za a roke shi ya haƙuri to irin wannan sai a ce to haka irin wannan bayan Allah masu basto sai irin wa'annan su ne su ne su ne malamai to a lokacin kaga da wannan abun ya farauci mutane ba wuya sai ga ya samu mabiya shi wallahi ya kowa tsoron Allah wallahi an gane wannan ko to da yawa daga cikin jahilan mutane sun fi rubuwa da irin wayannan an gane shi ya sanya shi wannan amr bin ubayd din wato a zamanin shi ya ja mutane zuwa gaki da mutazilanci da wannan mummunan irin nashi wayau din na na da awan zuhudu da da'awar tsoron Allah da gudun duniya da sauransu an gano nan, shi yasa ɗalibin salafiya baya ruɗuwa da wannan kana iya samun masu irin wannan ɗabi'a na gudun duniya da tsantseni da taimakon mutane kana iya samun su a cikin addinin buda kana iya samun su cikin kiristoci kana iya samun su cikin masu bautan gunki amma abin da baka iya samu cikin ko'ina shine aƙida ingantacce da kuma manhaji ingantacce shine wanda ake fara bincike tukuna idan aƙida ya yi kyau to sai a fara duba sauran idan aƙida bai yi kyau ba babu ruwanmu da gudun duniyanka babu ruwanmu da gaskiyanka gaskiyanka kai zai amfana amma mu muna son mutumin da yake musulmi mai aƙida musulunci kun fahimci wannan ko shi sarki na ga zamanin sa daga cikin sarakunan banu banu umayya akwai wanda har wake yake yana yaban wannan mutumin kullukum yamshiru ruwait kullukum yadlubu sai ghayra amr bin ubayd yace kowanne daga cikin ku yana tafiya cikin nutsuwa, kowanne daga cikin ku yana neman farauta in an dan bashi wani abun duniya zai amsa sai dai mutum daya duk duniya a lokacin shi ne amr bin ubayd gashi kuma dan bid'a ne ta dan bid'a ya rusa addinin musulunci amma kuma a wajen jahilai zai yi suna sosai na ce jahilai su nuna wane ne malamin Allah shi za a nuna an fahimci wannan aiki saboda jahilai suna yawan ruduwa da irin wayannan abubuwan su ko miyagun malamai suna so su batar da su wani malami zai haƙura ya azabtar da kanshi na shekaru goma ko ishirin domin ya samu amsuwa cikin jahilai Allah shi kiyaye eh qala abu firdaus rahimahullah abu firdaus ya ce Allah ya masa rahama انظر يا أخي كيف نصب نصب سبب هذه التسمية إلى أمر بن عبيد ka duba ya kai dan uwana yadda aka jingina sababin wannan ambato sababin sunan mutazila yadda wasu malamai suka jingina shi zuwa ga amr bin ubaid badalan min wasil bin aqa maimakon wasil bin aqa wanda shine asalin wanda wannan abin ya faru da shi wal ma'ruf inda al jamhur an al hasan huwa alladhi sammahu ma abu ne sananne a wajen jumhur na malamai cewa al hasan al basri shine wanda ya kira su da suna mutazila yace ita na wasil tun daga nan aka samu suna mutazila wannan shine abin da aka sani a wajen jamhur na malamai khilafan lima ba ilayhi shaykhul islam huna sabanin abin da shaykhul islam ibnu taymiya ya tafi gare shi nan wajen walakin nan, yanbaghi al Masiru, Ilaihi wa anna al-hasan huwa awwal man sammahum al-mu'tazila sai dai abin da ya kamata a tafi zuwa gare shi shine lalle al-hasan al-basri shine farkon wanda ya kira su da suna mai mutazila shine farkon wanda ya kira su da wannan suna na mutazilawa kuma tafa su wa ayyubu wa ghayruhu sannan sai qatada da ayyuba siktiyani da wasu daga cikin ɗaliban alhassan albasari sai suka bi wannan hanyar su ma suka kira su da suna mutazila yana jami'a wulayin makurin a sabula sanin basari domin duk wayannan da aka ambata gaba ɗaya ɗalibai ne nawa ɗalibai ne na hasan albasari ashe ba mamaki in ya zama to su ma suna kiran wa'annan mutane mu zilawa. tun malamin su shi shi ya fara kiran su da wannan sunan wala zarwa an yastafidu minhu hadhihi tasmiya babu mamaki su fa'idatu daga gare shi wannan ambato din a kul sai na ce wa kullu ma qila fi ta'affuri ashabil hasan bi mulazamati duk abin da aka faɗa dangane da tasirantuwan ɗaliban Hassan al-Basri da lizimtansa يقال في أمر بن عبيد في أنه تأثر بواصل بن عطاء شيما da ذا bin جميل أمر بن عبيد شوى أمر بن عبيد يا تأثيرا تدى واصل بن عطاء أو جنب بن أوهنسا وزاد عليه فيها وحي أرما دم باير رسوان واصل بن عطاء شيما أمر بن عبيد يا أرى واصل بن أوهي أكرا جينا متزلاوا kaga da wannan shi ne maganin bahaushe cewa abokin barawo barawo ne idan ka ce mana kai mutumin kirki ne amma kuma kullum muna ganin ka da mutumin banza to kada ka zarge mu in mun ce ma mutumin banza an san wani mashayin giya ne wani mazinaci ne kullum ana ganin ka kuna alaka da shi to kai ma za mu ce ma mazinaci mashayin giya an gano wannan ko domin annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam almar'u ma ahabba yawmal qiyamah mutum yana tare da wanda yake so gobe kiyama a wani hadisi annabi na cewa sallallahu alaihi wasallam almar'u fi dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum yana cikin addinin wanda yake so ɗayan ku ya ringa duba da wa zai soyayya ka ce mana kai mutumin kirki ne amma abokanka gaba ɗaya ba na kirki anya ko ba kana mana abin nan bane eh ba kana yaudar mu bane misali a idan ka ce an ci wani mawaƙi na cewa anil mar'i la tas alfa absir hu fa kullu ƙarinin bil ta yastadi dangane da mutum kada ka yi tambaya kawai in an ce ma wai wai wani menene halinsa kada ba ka tambayi tambayi su wane ne abokansa aka ce fa kullu ƙarinin bil muqarin yastadi kowane aboki yana koyi ne da abokin haɗin shi da zarar mun ga abokan haɗin ka mazinata ne abokan haɗinka masu shaye-shaye ne ko abokan haɗinka 'yan shi'a ne to kai fa 'yan shi'a ne wani gaskiya muna ganin ɗan shi'a ne don mene ne? duk abokan shi gaba ɗaya ba a halin suna, duk 'yan shi'a ne abokan shi to babu laifi don mun ce mai shi ma ɗan shi'a ina ba san gane wannan to ɗayan ku ya ringa dubawa ya zaɓi abokai na gari da suka cancanta kaga wannan an ce wasil bin Shi ne asalin mai bid'a amma amr bin ubay da ya abuce shi sai ya tasirantu da shi har ya zamanto shi ma ya ɗauki wannan aƙida har ma ya ƙara har ya wuce ainihin wasil bin yada wajen miyagun aƙidu an gane wannan aiki ba shi kaga idan mutum har yana yin mu'amala da mutanen banza kila ma nan gaba shi ya zo ya wuce su a ce wani fa shine mai gidansa amma yanzu ba mai gidan tsoron shi yake ji ba hmm? ka duba shirin da Allah ya cewa abin nan masalul ladzi ayati na fansa fansalaka minha watlu alaihim ko Allah yana ba mu labarin bal'amu dan ba'ura yace ka karanta musu misalin wannan malami da muka bashi ayoyinmu ya san at-taura da kyau shi wannan bawan Allah Allah ya bashi zurfin ilimi na at-taura amma fansa fansalaka minha sai ya sabule daga wannan at-taura din ya koma malamin gwamnati Ba a atba'ahu shaytan sai shaidan ya fi shi. kana min algawi sai ya zama to daga cikin halakaku to ku duba wannan aya Shaidan ya shi. ba wai shi ya fi shaidan ba ba eh wane ne wanda ya tarbiyyantar da shi har ya zama to ya sabule ma ayoyin Allah Shaidan kama kuma nan gaba sai Allah ya ce wannan malamin fansa laka minha sai ya sulale daga ayoyin Allah Ba a atba'ahu shaytan sai ɗan ya zo ya bi shi kuma shedan sai ya zama ɗalibin shi bayan da shi ne malamin shi faka da min gawi sai ya zama to daga cikin halakaku an gane ko na'am kawai sha'irun hakim wani mawaki mai hikima ya ce ya bi bihi da adiyu fi karam wa man yushabi a fa ma zalam wato ya da adiyu bi abi wato adiyu yi koyi da baban shi fi karam wajen kyauta wajen kyauta aliyu ya yi koyi da baban shi wa man yushabi abahu duk wanda ya yi kama da baban shi fa ma zalum bai zalunci ba an ce kyan dai ya gaji uban shi ko to shi za ka kaga ya gaji baban shi bai zalunci ba misali to masha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda aka sanar an ce yau ne za a yi yau ne gidauniya na tafsir saboda haka yan uwa za su zagaya za su nemi taimako kamar yadda aka saba neman taimako a taimaka fi sabilillah yanzu suna wata ɗaya da wasu yan kai ramadan kamar yadda yan uwa suka sani saboda haka a bayar da yawa fiye da yadda ake bayarwa da lokaci ya matso sosai kuma ana gayan bukatar taimakon a taimaka fi sabilillah يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Celestial. No?